26 ga watan Mayu shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Yau da sahe shugaban gwamnati Umudu Mahamudu ya gabatar da tsarin siyasar gwamnatin shi ga 'yan majalisar dokokin ƙasa ƙarin haske a cikin labarin. Mashawartan da'irar garin Gure jihar Zandar sun shigar da ƙara jiya da maraice gaban juju ko me yayi zafi za ku ji a cikin shirin. A cikin rahoton namu na musamman za mu taɓo batun damawa da ɗiya mata a cikin al'amuran siyasa a ƙasar Nijar. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Firaministan ƙasar Nijar Umudu Muhammadu ya gabatar da a yau da sahe da siyasar gwamnatin shi gaban 'yan majalisar dokokin ƙasa. Ɗaya daga cikin manyan batutuwan shine kawo gyaran fuska a cikin gwamnati. Haka zalika gwamnati ya ɗauki alkawalin ƙara ƙarfafa 'yancin aikin jarida. Ga kaɗan daga cikin tsokacin na Firaminista da Asuma Shina ya gutsuro mana. Kafofin labaru na ba da gudunmuwarsu mai mahimmanci ga girkin zaman lafiya da karfafa tsangayoyin demokaradiyya da na jamhuriya. Dalilin da ya sa ake masu ma ikirarin reshen hukuma na hudu. Gwamnati na kokarin ci gaba da karfafa 'yancin kafofin labaru. Hakan zai samu ne ta hanyar kyautata gyaran fuskar shari'a ga masu aikin jarida. Za a zamanta cibiyoyin kafofin labaru na jama'a da kawar da hazon da ke dushe rediyo da talabijin na ƙasa da kuma kammala girkin talabijin kan samfarin zamani gwamnati zai ci gaba da ƙoƙarinsa na ginin wurare don aikin ba da labaru musamman za a girka min rediyon karkara a wani fannin kuma za a ƙara sa ƙaimi ga wayar da kan masu ruwa tsaki ga batun kafofin labaru musamman masu zaman kansu bisa ga sadarwa a lokutan da ake fuskantar matsala. Sur la communication en temps de crise. A game da batun na tsaro, Firaminista ya bayyana cewar gwamnati zai ci gaba da kiyaye lahiyar 'yan ƙasa a dukiyoyin nasu a dukkan faɗin ƙasar Nijar. Majalisar mashawarta na da'irar gure a cikin jihar Zandayar bata girku ba a jiya ranar ƙarshe da gwamnatin ya ƙayyade. Mashawartan da aka zaɓa sun bayyana cewar shugaban gundumar da ya kamata ya kira zaman taron shine ya yi musun hakan. dalilin da ya sa kenan suka mai da al'amuran hannun alkali jiya 25 ga watan mayu kamar yadda mai musa ali bukar ɗaya daga cikin zaɓaɓɓun ya shaida ma nafisatu adamu sirfata waya Har zuwa 24 ga watan Mayu, sabkar aiki shugaban gundumar bai ce mana ofin ba, mu kuma muka fitar da sanarwa a ranar 25 ga wata da ke ƙarshen wa'adin bai gayyaci mashawartan ba. To sai muka je masha'aranta muka ajiye ƙara kan bayanin da ayoyin doka masu lamba 177 da 178 na kundin tsarin ƙananan hukumomi suka ambata. Muka kara karanta su muka nemi fa'inta muka yi tambayar ra'ayi kuma muka tuntuɓi masanan shari'a ta wannan fanni to a hakan ba mu san ba wace hanya za su bi su girka tawagar jagorancin musamman tunda dai ai mashawartan su an zaɓe su ne ta fuskar kuri'ar al'umma a ranar sha uku ga watan Disamba don haka muka kai ƙara gaban juju da cewar shugaban gundumar gure ya ƙi ya girka majalisar ƙaramar hukumar da'irar gure. Garin Gaya a cikin jihar Doso na da sabon magajin gari tun maricin jiya. Mun kai Laburema shine wanda aka zaɓa tsawon shekaru biyar masu zuwa. A cikin firarsu da Fadil Alu ya bayyana cewar zai kula da batun tsaro sannan kuma a tsabtace garin. Sai mu saurari mun kai Laburema. gaskiya muna da yawan ayyuka da suke mu a nan gaya na farko dai a cikin garin muna ganin ba kwanciyar hankali saboda muna ganin wasu wurare akwai duhu a duka inda ke akwai duhu to lalle ba kwanciyar hankali don haka ne muke so a cikin gaggawa a samar da wutar lantarki da ruwan sha muna ganin kuma dauda da garin yake fama da shi aikin meri na farko shine garin ya yi tsafta a gyara magudanan ruwa saboda idan aka yi ruwa wasu ba sa iya tafiya gidajensu ko ina ruwa suna kwakwance don haka kowa ya kawo gudunmawarsa don mu kawo wa al'umma ƙarshen wannan wahalhalu irma doka ta bodi ne ga al'umma ga kamar sauran manyan biranen kasar niger birnin zandarma na fama da matsalar gingimu tsakanin matasa sabbin magabatan da aka zaba sun ɗauki wasu sabbin matakai don shawo kan matsalar ga dai abdulrahim balarabe sabon shugaban da'idar ta birnin zandar a cikin su da ali keta C'est un défi, c'est un problème... Euh, matsala ce ainihin da farko za mu nemi sanin dalilan inda a kai za mu aiki tare da wasu ma'aikatu ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke aiki cikin mu to amma tuni ma na ɗauki niyyar in je a gidan kasan zandar don in sadu da matasa da ke cikin wannan hali. tare da wasu shugabannin ma'aikatu kewaye da ni daga baya za mu tambayar a bamu ƙididdigar a harabar polis da ta masha'aranta za mu tattara bayanan mu diba mu gani dangance da dukkan bayanan tushe don don ganin yaya za mu yi mu shiryar da wata haɗuwa da magidanta al'umma a kan zamantakewar kowa ya sa hannunsa don a ciwo kan wannan matsalar ba wata matsala ba ce ta gwamnati a'a bala'i ne da ke nan cikin zamantakewa kenan ku ya kamata kowa ya sa hannu don a samu mafita al'amuran kasar chadi su ne gimshikin batutuwan da aka tattauna kansu a cikin zaman taron shugabannin kasashen da ke cikin kungiyar kogin chadi cewa da cblt dangance da rasuwar shugaban kasar na idris bibi ganin yadda arshin tsaro ke barazana kan kasar da kewaye mahalarta zaman taron sun yi kira ga kasashen duniya da su kama ma gwamnatin na rukun kwarya na ƙasar chadi har zuwa lokacin da komai zai daidaita sun kuma yi fatan ganin cewa an girka wani asusu na musamman don ƙara ma hukumomin ƙasar kwarin gwiwa shugabannin ƙasashen da na gwamnati ta kara ƙarfafa hulɗar tasu wajen yaƙi da matsalar rashin tsaro hukumomin ƙasar saudiya ba su ba da cikakkun bayanai ba dangance da wato batun hajjin bana wannan furucin shugaban koho ne ya yi shi a yau da safe sai dai shugabannin na saudiya sun gindanya wasu sharuɗa kamar yadda ilhaji bukar jibrilla shugaban hukumar ta koho ya shaida ma nafisatu adamu à la Zuwa ranar yau 26 ga watan Mayu 2021 hukumomi masu kula da haji da umara na kasar Saudiya ba su kayyade ka'idodin zartar da hajin bana ba. To amma harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ta Saudiya ta ba da shawara guda zuwa ga hukumar shirya zaɓe da harabar ministan cikin gida da cewar sharuɗan gudanar da haji a bana sun ratayi ne kan yin shaushawa cutar corona zagaye na farko da zagaye na biyu kamin tafiyar kuma a yi gwajin cpr kwana uku kamin ranar tashi zaman kuble na kwana uku inda aka sab sannan kuma a zaman da za a yi cikin otal an gindaya sanya tazara wannan su ne shawarorin da aka bayar hakan ya sa mun baiwa kamfunan ɗaukar mahajata ra'ayin ci gaba da rubuta mahajata kuma su muna raskonar adadin mahajatan da suka rubuta su wayar da kansu don su yi shaushawa pour qu'il puisse se faire vacciner. Jihar Agadasa na fama da wata annobar cutar tunanin tun farkon wannan shekarar. A cikin gidajen asibiti da dama an samu masu dauke da cutar kamar likitar Arlit inda aka samu fiye da 'yan malati biyar da aka yi rajista. dalilin da sake na ministan kiwon lahiya tare da ban hannun kungiyar medecines sans frontier suka tsara wata yekor yaki da wannan cutar ali adam mai kula da sadarwa asibitin arlit ya mamu musamman karin haske Hakika mun samu annobar cutar dusa a asibiti Alit. A cikin asibitoci na jihar muna cikin waɗanda suka fi samun mutane da ke fama da cutar dusa. A Alit misali a watan Janairu mun samu mutane goma sha hudu da suka kamu. Daga watan Janairu zuwa yau mun samu mutane 595 da suka kamu da cutar dusa. Inda waɗannan mutane sun rarrabu ne a cikin asibitoci goma na gunduma Alit. Daga nan ne muka mika kira ga abokanin hulɗa na kusa inda msf ce ta karbi kiranmu tare da su ne muke ɗaukar ɗawani marasa lafiya Ƙungiyar ƙasar Nijar ta wasan Scrabble ta samu matsayi na biyu a cikin gasar kasashen Afirka da ta wakana daga 17 zuwa 22 ga watan Mayu a Dakar babban birnin ƙasar Senegal. bayan sun dawo gida 'yan wasan sun gabatar da kyautukan nasu da suka samu ga magabata jubba abdu tsohon shugaba wato tsohon sarki sannan kuma wanda ya fi yawan shekaru a cikin kungiyar yamma olivier asugbavi karin haske kalubalen shine rashin isassun kayan aiki saboda domin yin wannan wasan ta scrap sai da kayan aiki kuma kayan wasan sai an saya su kuma sai da wajen da za mu yi wannan wasar a yau inda muke wasar a alternative ne ya kamata mu samu wurinmu na kanmu inda za mu yi wasan cikin natsuwa saboda a alternative da zaran suna da wata sabga ba ma iya yin wasar don haka isassun kayan aiki ne suke iya yin komai kuma zai ba mu damar shirya waɗanda za su maye gurbinmu zai iya sa a samu zaratan 'yan wasa kuma zai iya mana amfani wasar scrap a fannin koyarwa. Mais en même temps, le alhamdulillah a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a ƙasar niger batun damawa da ɗiya mata a cikin al'amuran siyasa ya zama ruwan dare game duniya ƙungiyoyi masu zaman kansu da na gwamnati sun yi tsokaci kan wannan batun ka dai ƙarin haske a cikin rahoton da muktar hamadu ya shirya mana Ƙungiyoyin mata na ƙasar Nijar da dama tun a shekara 2016 suka tsunduma kane-kane wajen ganin a Nijar an dama sosai da mata ga batun tafiyar zaɓuɓɓuka a shekara 2020 da 2021. Mata sun kumshi kaso 55 cikin 100 na jerin sunayen da aka rubuta bisa girgam ɗin zaɓe kuma kusan kaso 35 cikin 100 suka shiga takara a cewar shugabar haɗakar ƙungiyoyin mata na ƙasar Nijar, Madam Garba Maimuna. elles se sont fait enrôler. A rijistan su kashi hamsin cikin ɗari duk sun ka aje takarar tasu bangare daban-daban. A wajen sakamako mata sun samu matsayin sosai a majalisa dokoki da wajen sauran ƙananan hukumomi taron nasu ake fara gani. A lokutan zaɓe sun zamna har tsawon lokacin da an kai na zaɓe ranar zaɓe da bayan zaɓe. Sai dai kashi a yanzu mun ka lura da mu da gwamnati da ba su samu matsayi a wajen girmama kota ba domin ba mu iya ganewa da taron da ya fi na maza yawa an maida shi ƙasa sosai kamar kashi goma sha biyar cikin ɗari a cikin gwamnati wannan ai ba a ma girmama kota ba. Aisata Liman yar fafutuka kuma malamar makaranta ra'ayinta na kan turba guda kuma duk da haka tana tambayar matan Nijar da su ƙara jajircewa da sa ƙoƙari domin su kasance girke sosai wajen wakilci ya zan a fuskar gari ne ko kuma ta ƙasa. duk da wannan hutuwar da suka yi da fifi mun lura da cewar har yau a bangaren kananan hukumomi da majalisar dokoki ba a samu kishi hamsin cikin ɗari na mata ba kenan akwai matsala ya kamata a samu mafita idan ba manta ba shekara ta euh, shida an samu mace 'yar takara cewa da madan bayar euh, me yasa yau ba a samu mata kamar ta ba ina ganin idan aka ci gaba da wayar da kai za a samu ci gaba yau mata sun gane ya zama wajibi a dama da su don a cimma guri A ƙasar Nijar batun mutunta maganar Jansi, musamman ma wurin ɗiyamace a cikin rayuwar al'amuran siyasa shine gurmazon da ƙungiyoyin mata 'yan farar fula da sauran masu ruwa tsaki ke ta yi. Hakika kan wannan al'amari mahukunta daban-daban da suka jara gamar ƙasar Nijar su nuna damuwarsu a kai. madalla abin da su kenan a game da labarin na yau mu huta lafiya. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na abu buɗe suke. Na sani, duk da wannan ni ƙaunar ki ce mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, haba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane, shi yasa ɗazu mai gadin ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.